ina za ki je haka sai ba neman ka zan je mana shiru kwana biyu ba ku babu labarin ka kusan kullum sai na mafarkin cewar mugun tana na gode da cin wannan zana na da daɗin saurari jin kewarki a duk lokacin da na duba gefe na ban ganki ba ina fata da burin kasancewar mutum zuciyata na son baka kulawa abin ƙaunata a lokuta da dama ina jira da yawan kallon da kake wa in har su gane wani irin kallo kake wa wa har kasa na ji wani sanyi yana ratsa zuciya ta kalla, wato Allah ya yi halitta a wajen Masha Allah. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruyi rabuwa da zafi cikin soyayya so da yake ɗawainiya sai ya gigi ta rayuwa damuwa ta yi ta karuwa shi me ke faruwa me da ruyi zuciya da ruyi shi me ke faruwa me ke sanya damuwa me ke haba sani kai da faɗan haka ba ka rasa farin cikin ka ba ko da a ce umar ta mutu ni gatan kai zan share ma hawaye zan ma duka abin da ta yi maka a rayuwa yaya ba za ka iya ɗaukan ɗawainiya ta ba inda umma take kai na faɗin haka kai ka sani zan iya ƙoƙari na akan ka zan iya ƙoƙari na sai na gana faranta maka ba zan taɓa bari ka wulaƙanta ba yaya na san za ka iya min komai amma ba ka da hali akan dubu uku muka rasa mahaifiyar ka yi rafa haka na Allah ya tare da mu kuma hanyoyin Allah suna da yawa ba zai hana murfin asirin da mu taimake juna mu da gani haka ba gani na kuka zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi eh so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruyi kai fa musulmi ne abdul ya kamata ka rika daukan kaddara mai kyau ko mara kyau hakan shine cikon imani umma ta riga ta mutu babu abin da tafi bukata a wurin mu sai dai addu'a maryam mun shaƙu da umma mun shakuwan da ba zan iya mantawa da ita a cikin zuciyata lokaci guda ba na san akwai shaƙuwa tsakanin ɗa da uwa amma ya kamata ka riƙa rage tunanin nan saboda kar a zo a yi faɗuwar guzuma abu biyu ne ke damun zuciyata maryam bayan mutuwan umma sai kuma sani na sani na cikin wani hali na rayuwa haka kawai da daddare sai ki ga ya tashi yana firgita yana wasu irin ihu yana wasu irin ƙara wannan abun na mugun tayar da hankali maryam hankali na a tashe yake ina tsoron karkai na ya samu matsala ina tsoron karkai na ya samu wani problem a rayuwarsa domin shi kaɗai ne rayuwata shi ne raina yanzu har yanzu akwai raɗaɗin mutuwan umma a ransa shi yasa yake irin wannan razan amma abin da ya fi ne ka yi ƙoƙari ka sama masa taimako a wajen malamai da kuma addu'o'i har Allah ya sa ya dawo cikin hayyacinsa ka saki jikinka ka yi mun murmushi abdul yau kusan sati biyu kenan ban ga arka. kai ne numfashina abdul kasancewarka a cikin damuwa daidai yake da shiga kabarina gaskiya nake faɗa maka kasancewarka cikin farin ciki shine rufin na saɓanin haka kuwa to barazana ne ga rayuwata zuciya ta barin damuwa ah. tsokana wa kuma ka tsokano ka ai wallahi zaka sani duk inda ka shiga na biyo ka ni ra ka iskanci a'a yaya mama yana ina me maka menene yana ina kawai ni ga inda yake mama ni kawai yana ina na ce yana ciki yanzu shi to na rantsi da Allah ka fito in baka fito ba na biyo ka cikin ɗakin nan ko na rantsi da Allah ai abdullahi Allah ka haƙuri ba zan sake ba farar kura ga tsoro ga ga a'a to ka ya isa haka ka a murɗe kunnan ya faɗi ga tsoro ga neman rigima wani me faru mama yaron nan in bin da tsaban yari na mun wayo eh. ko na ji gun maryam muna hira ko mm. ko ya zo wani biyo ni wallahi sai in biyo shi mu gida to me zan ma na zo gidan gashi na zo me zan ma Allah ya sauka to ba gara ku dawo gidan ba abin da yake so kenan yaga kuna tare kun shaku ba yadda za ku yi ba yadda za ka yi da shi hmm? ha ba mama wata irin shakuwa ce haka yaron da kullum muna tare da shi tare fa muke kwana daki da mu ci abinci tare komai tare muke shi amma dan minti dai in na fita kawai sai ta kura kansa ya ga bina haka abokai na fa ta ta mun wani gori wani wai wani wai ina ta yawo aboki ba kwa dai rabuwa da shiriri ta irin taku mama shine farin ciki na al'amari bai sanya zuci shiga nazari koyayyen al'amari mai sanya zuce shiga nazari koyayyen al'amari mai sanya bawa ta fakuri koyayyen al'amari mai sanya daji ya zangari koyayyen al'amari gano nusa sai a nusa hankali ah, koyayyen al'amari wasu muhimmi sun ya cika wasu ko sirri su haƙuri boyayyen lamari su ya sanya zuci shiga gari shi ne goma ya ta dole na sa to ka ji ko to ka gari ko to don ka abinda da nake so da hude a zauna da lafiya kana ji eh. ga tuwon ku can a daki. tuwo kuma mama Allah ya tuwo mai kyau lafiya yadda bai kuka tuwo gaskiya ma ba ci tuwo ba ya

zuciya da ruyi Allah ya aka yi wallahi mama yunwa nake ji yunwa kuma eh mama sani an ce ka ci tuwo ka ce ba za ka ci tuwo ba gaskiya mama ba zan ci tuwo ba zan iya cin tuwo ba <laughs> to ai baka sani ba wata 'yar shinkafa na dafa maka shinkafa kuma ina kika samu kuɗi to ina ruwanka da bincike kuma tunda na je na samo nan shago na je na karbo gwangwani daya na ce barin dan bararraka maka tunda ka fi son ka ci shinkafa ba tuwo ba haba mama bai kamata kina cin bashi ba ha kai kusa sani me zan zan maka ba abinda duk ranka yake so fa shi zan maka shi zan siyo maka ko menene ka ci ya ba zan baka mm, mm, shinkafa ba hmm? yanzu idan Allah ya mana walai ai kamar yau ne wace ka ga na amiya na kai musu kudin su tunda babu yawa ka ji ko yadda fa duka na danyi maka saki ranka yanzu zaka koshi kaji zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi eh so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai ala kai hakuri ka daina kuka ka gani ko da magani ko ba magani Allah ya sa zan samu sauki zan samu kaji ko kuma ko ka rasa ne ba za ka rasa wanda zai taimake ka ba a daina kuka ko da ka rasa ne akwai dan uwanka abdul zai kula da kai da abin da ba zai maka ba ka yi haƙuri ka daina kuka kaji ya haƙuri Sani. Sani. Sani. Sani. Sani. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. zuciya da ruhi zuciya da ruhi eh, so in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi ashe akwai alaka zuciya da ruhi rabuwa da zafi cikin soyayya so da yake rayuwa damuwa ta yi ta karuwa shin me ke faruwa me zai waro yi garkuwa zuciya ta bari damuwa zuciya zuciya zuciya zuciya da ruwa da ruyi zuciya da ruyi shi me ke faruwa ya za ki je haka sai ba neman ka zan je mana shiru kwana biyu ta ko babu labarin ka kusan kullum sai na yi mafarkin cewar mun gani kana Na gode da jin wannan lafizan naka mai daɗin saurara. Nakan kewarki. lokacin da na duba gefe na ban ganki ba ina fata da burin kasancewar mutum zuciyata na son baka kulawa abin ƙaunata a lokuta da dama ina lura da yawan kallon da kake wan in har su gane wani irin kallo kake yi. wa har ka na ji wani sanyi yana ratsa zuciya a tabarakalla wato allah ya yi halitta a wajen masha